list listin ya ya ya a ina gaya miki gwaggo to wato gurin da muka yi karatu haka ne gaba ɗaya babu ƙasa ba ciyawa ba ƙasa ba ciyawa kawai ina gaya miki daga ruwa sai tayil ko ina yana kyalli ina sheƙi ina kyalkyali ina gaya miki kullum da safe karfe shida karfe shida na safiya karfe shida na safiya za a zo da farfesu na 'yan ciloli da su a jirgin sama za a sako jirgin sako a rarraba ko ana ba shi a baki. Rabe, <laughs> ɗawisu su fatsa dagare shi. Ɗawisu su fatsa dagare shi. Cin ɗawisu su sai gidan sarakai. Ai, gwaggo kina nema ke kwarar da labarin da nake baki. kin san ku na ku su, namu su da nake ba irin wanda wannan bane kuɗi ko kifa muke watsa kuɗi Even money, me I go give you the fish. Kuɗi kifaye muke watsawa eh, ko a cikin swimming pool ko a cikin wannan riba a cikin koki gashi nan barkatai. Wane kifi ne zai ci kuɗi? Rabe? <laughs> Wane kifi ne zai ci kuɗi rabe? Me irin wannan abu haka? I say listen Gogo, I said listen, listen, uh, let me die before you bury me. To. Kina katse mun zance. Kin san na mu kuɗin, mu na mu kuɗin fa. Eh. Na mu kuɗin fa da naman kaza ake. ai ba irin kuɗin ku ne wannan ba da naman kaza ke wancan kuɗin shi yasa masu sai da tuwo yan abinci suke kwantai a can raba kenan kuɗin ne ake yi tsada gwago kenan eh gwago kenan <laughs> yanzu so nake a gwago na'am kin san ni ba na son irin abincin da kike ci you know mean just like a zogales if you like a dambus eh, if you dan wakes then make and the twas ba abincin ki bane ki haɗo min kuɗaɗe masu yawa ki ɗan waro yan kuɗaɗen ki ki bani ni zan haɗo min irin abincin da nake ci abu. to me yasa da kace ana zuba ma kifaye kuɗi eh. baka ɗebo ka taho da su ba sai ni zan ɗauki kuɗi ba ai sani ba karfe shida na safe eh. jirgi zai taso daga bahar maliya zai zo kwashe dabin da muka ce sai a tsora shi a jirgi sai a wuce da shi ingila karfe bakwai ne ma jirgi zai dawo ya dauke ni mai da ni ingila idan na ci abincin magarba sai dawo da ni Eh, <laughs> Rabe, kai zuwa binnin kuma haka ka koyo? <laughs> Eh, turawa ku kowa so yake ɗauki hoto da ni. Na zo na zauna ga turawa ina rafin da turawa. Haka ne. rapid na kana me I want a god shit man saurara you want a god me saurara kwandala ta ba zan baka ba me ya hana ka ɗebo kuɗin ka tago da shi da kace ana zuba ma kifaye kuɗi sai ka ɗebo ka zubo aljihu ka zo nan ka biya bukatar ka mutan ka ban waje ah, da Allah ba ku da kai ka rufe baki dan girman Allah go to sai ka yi da Allah go ina ma ka da Allah go ki daure ki Dan Allah ba ba ki daure ki wani. Haka, kaga ba, kaga ba. Kaga ba rayuwar duniya ba. Kaga fa da wani ake Wata yan kalma ce wannan wai ne kake? Excuse me. Me excuse? Ka ji ai ke inda rashin ganewa wallahi idan muka ce miki excuse me sai ki ce quiet excuse haka zaki ce. sallama ce wai kai yanzu dan Allah in tambaye ka kullum ai maka magana ɗaya baka ji sallama ce ta gagare ka eh to ba na ce ta yahudawa ba oh kai ka zama ba yahude ke ni ni ba ce ba yahude ba ne amma dai ta yahudawa ne ko kuwa to Allah ya shirye ka Allah ya gane da kai in na gani in nake garara garara lala ba abun da ba abinci ba ya abinci wani an yi mana yawwa ibo dakin daka yana bangaren gonar da ka noma eh ai da na dafa can na kai na kuma shuka shi sai ka je can ka ci ina kake shuka abinci kuma da ka dafa ina abadan Allah to ba ka shuka ba yanzu ka zo kana neman abinci <coughs> ki gane ina idan mutum yana jin yunwa akan yi tunanin sai ikan zama ya katse to ai shine na ce maka akwai amma yana gonar da ka shuka kaga sai ci kenan ko ku bani goyon bayan yadda kwakwalwa ta abin da nake shiryawa shiri sosai shi bature ina kiran shirya creativity hmm. to kada in sami lapses na my own creativity ji kuma ku ce kaga wannan shashancin naka ya ce kai kullum ana maka faɗa ana yi a banza talaka ya girma sarki ko a jikinka hmm. ka bi babanka ku tafi gona ka ji yanzu sai ka kafa kafafu sharaf sharaf sai ka zo mun ka cin baka abinci a ina na ga abincin da zan baka tun da ka gino ma eh? kai yanzu mutuncin ka ne kana yawo zagade zagade a garin nan ka dauko wani wandon kanin ka saka dan wannan wando na kanin ka ne wannan ka dauko na hip hop ne wannan hip hop hip hop ka zo yanzu kana yawo kwararo kwararo layi layi a garin nan mm. babu aikin fari babu na baki kai yanzu baka gudun zagin duniya kai san dai yanzu mutane mutum suke kiwo ba dabba ba inda kina da matsala wallahi tallahi Ni ce mai matsala. Bari zan zan kokari in koya miki zafafa goma. Wato idan kin gane ni ba wai noma ne fa ni ban so in yi ba. Abin da yake faruwa in ka dauki fitan da ka shigo ka shiga gona ka je ka wannan karatu karatun. Hannun ka ne zai kanta kana zuwa kuna cafkiya da abokan ka da riya su dinga yi kanta. Shi ne matsalar. Ka ɗau sabon wanka kawai kuma kawai shi kenan kuma ganga hannuna karas karas ina To ai idan ba su yi maka dariya hannun ka ya kanta ba. Sa yi maka dariya saboda baka taya iyayenka aiki ba kana yawo cikin ka da yunwa. Hmm? Ga ka abin dariya? Kana yawo zagade zagade zagade a gari babu sana'a da ta baki. Ka nema abin yi wallahi. Mutuwar zuci ba taka bace. Wallahi wallahi ina zaki zaki zaki iya hip hop eh, eh, eh. Shi ne a zance ki ne nake ji kina kina hada wani dialogue ne ne hip hop thank you Indo Indo. Na'am. <laughs> Ya gare. Lafiya wannan shigan kuma me sunanta? Wannan shigar tawa? Yake <laughs> ji ana sabon wanka, sabon yayi, new fashions, apply to new guises, one in town. Ya ce gani. Tsere mu ya saba da al'adarmu. Kamata yi ka je ka nemi daidai kai. Amma. Ban gane ba. Hmm? a bayan doka ni saboda girman Allah baba eh, na san abin da kake so ka faɗa cewa za ka yi kana suna eh wallahi to abin da nake so in gaya maka eh. in har kana bukatar soyayya a tattare da ni eh. ka je ka shawara da zuciyanka ka canja wannan shigar idan baka canja wannan shigar ba ni ba zan iya tarayya da kai da wannan shigar ba ni ba tsari na bane na ji yanzu zan je yanzu zauna in shawara na ga yiwuwar hakan shi kenan zaki jinin Allah yadda ba komai amma mu mu abun ne idan idan saurayi da buzuwa za a haɗu sai an irin hi bye to ai su ma ba al'adarsu bane daga gurin turawa suka masu so a ce musu su ma gayu ne ba sabon wanka sabon wanka ba su cin abinci na ƙauyensu sun raina mutane na ƙauyensu ga ɗarirai a cikin ƙauyensu gashi ba su ƙaunar mai ƙaunarsu yau da ta zamto ita ce ta kamar ya fito da shi irin wannan rayuwar ce sai ka ce a fito da shi kuma idan an fito da shi kuma aka zo a gan ai ka gan mutunci sai ya kware duk da dai kai dai abin zub da mutunci ba gudun sa kake yi ba ni da majin ya halitta ko ba gane wani ne a to wanda ya ga ka ya halatta ba sai zo ya fille ma kai ba a to amma fa an bi ta ɓaura boho fa abu ta mabi sau yanzu haka laifin kai kai ma a to kuma wala dan abba ne wallahi kai ni zan gaya ma billahi lazi to ziya samu zame mu zo mu dan samu mu dan samun ruwa ruwa eh tab samu ruwa a kamar ya samu ruwan a haka zaka ci shi saboda tsabar gantal yanzu idan muka zauna muna cin wannan abin anan ai asiri ya tun girma ya faɗi asiri ya tonu eh asiri ya tonu wallahi tallahi girma ya faɗi to asirin ya tunuwa zuwa na wanta zuwa na zuwa na kafin Allah zuwa na a goma rayuwa babu mai zan wahala irin mai zan gabari a za a za a yi haka babu wanda nake tausayawa ba wanda ya a rayuwa bɔɔna nyamu kikɛ hausa bɔ ta o ta mɛ o na de. a bɛ ka na ye. wai ma wuwun tambaye ke a cikin garin nan har yanzu wai akwai gero kin san ni tun da na bar ƙauyen nan na manta kalar gero kuma wai ana har yanzu akan yi kuskus ɗin gero a yi a je a matse gero sai ya fita daga hayyacinsa a yi koko a fidda gasar har yau ana yi har gobe ana na ana kai da yake ni kin san tunda na bar ƙauyen nan ina can birni mu sha fruit mu sha mango haka mu dan samu yar bananar mu haka mu dan sha ba mu damu da abubuwa ba shi yasa na ce to amma gaskiya ma'u kuna zaman haƙuri a karkaran nan me zaman haƙuri ka shiru ba wani abubuwa da suke gudanawa ba wuta ruwa ma sai dai a je a ja tuka-tuka a girgiza a iba lai ya batun masara har yanzu ita ma ana takura ta sai an fitar da dole sai ta yi gari kuna yi muna yi mana sarki gaskiya ne ya an ce duk sati sati yanzu ake dan zuwa kasuwa a samu nama haka ku siyo ko mu can kullum ki ga sai kwanaki ma sai da na naga ina ɗan garin kwaki na dama neman ka nake an bani labarin kana nan don ba zan ɗaga ma kafa ba na fi ka rashin mutunci ɗaga ma kafa kawai ne don ban mai haɗu face to face ba Allah ina kuɗin garin kwaki na kuma ba mai raba ni da kai sai Allah abin da zai raba ni da kai kawai ka ɗauko kuɗin garin kwaki na ko bani dan da ma ko kai ko shi da wannan ne zai gaya miki bai san garin kwaki ba wannan ne zai gaya miki bai san garin kwaki ba baki san waye shi ba Zubairu fa aka gaya miki fa maƙaryaci Tabbas. Cika min riga. Idan na so? Ka cika min riga ta Idan na ga dama? Ka cika ni. Baka isa ba, sai ka bani kuɗi na. Kin san me faru? Duk inda kake a duniya dole sai ka samu mahassada. Kuma ni babu abin da zuciyata ta ɗar samun ta gindaya min illa abu ɗaya. Baƙin kawai zai miki. ya ga muna tare da ke zai zo wai lalle sai an ci fuskarka in dai Allah ya rufa ma asiri a ƙasar nan malami ne kai mai mulki ne kai attajiri ne kai burin mutane kai ƙasa burin su ya cika a ƙasƙantar da kai kai haka isa in maka bakin in mata bakin ciki akan ka waye kai kaga ku dakata mu fa mun san komi ku dakata tushiya maso mun da ka san na san ka kar kar ta san kar ne tsakanina da kai kawai a maganan abin da nake so da kai ka ɗauko kuɗi na kuɗin garin kwaki na ka bani cika ni don yana da daraja don ya kai wajen kwano ɗaya tsaya ki ji abin da ya faru tinkiya ce ta taho ta shiga shagonsa ta yi barna ta ci kwaki a matsayina na mumini musulmi mai son a zauna lafiya ba na son fitina ni Allah da yi ni sai dai in ta zo ta cin min na san maganin ta bismillah to shine na ce zan biya shi wai shine ya zo ya min wannan abu ni ne zan ma ƙarya ka gaya mata cewa kun zama tumakai kun shiga min shago kun ɗiba min gadon kwaki ka gane ba wai ka ce yana gana tinkiya ba kakkare yana min hankali ba na shiga taitayin kowa duk wanda ya shiga gona na ba da daga masa kafa ba in zuwa za ku yi magonin ka alƙunutun ku can ku je wallahi Allah na sa a gabana ina da magana billahi allazi la ilaha illa na idan duk wani abu ne na zo na nemi sana'a na nake yi ina da magana ina jin ka ita fitina a kwance take Allah subhanahu wa ta'ala ya tsine mai ta yadda ita. Ka gani ka shiga ka ɗauki kayan wani ko ka kai wani kayan wani ka kawar. Sai kai mata magana. Ba magana hana ki bane. Kaga malam da Allah zan fito maka a mutum. Ba tsoro nake ji ba. Me tsoro ta mutu shi yake maho. Barin ga ma. Da kake cewa ni barawo ne. Mutum. a ofis ma ana sata mutum ne zaka ka ganshi da biran naira goma ya zana ya kwashi miliyan ɗari shi me wannan jaban wannan na gwamnati ne wannan ko ina ne dole ma magana akai kai ba an da yake bani ci ko sha halakina ne dan me za ka shiga hurumi sai kina